da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarin matasa wanda studio kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa madu ina tare da fanta shamsu barka da warhaka fanta barka ka dai aisa da fatan ke ma kina lafiya tare da dukkanin masu sauraron mu da dama fanta yau kuma wani irin faɗakarwa muka kama abokan matasa masu sauraron mu To Aisa da farko dai za mu ga menene matsayin sauraron rediyo a wajen matasan birnin da mangaram A cikin takaitaccen rahoton mu za mu je jihar Maradi domin ganin amfanin da kungiyar matasa ta GCI ke yi a can. Kamar kullum za mu kwashe 'yan tarkacen mu bayan mun ji muke labari a fannin wasannin motsa jiki. Muna a fannin fizaha dai. Ran ba goma sha ɗaya ga watan Fevriye rana ce wadda aka keɓe na mata da kuma na 'yan mata waɗanda suke karatun fizaha inda aka yi sallar a faɗin duniya ga baki ɗaya. An ƙarfafa ma mata gwiwa waɗanda suka zaɓi wannan karatu na fizaha da kuma na sadarwa. Domin ƙarin haske sai mu saurari wannan rahoto da abokiyar aikin mu ta haɗa muna Hauwa Mamman. Ina son aiki gidan waya da kimiyya da fasaha domin ya bani daman ƙarfafa sanina. Kimiyya da aiki saman kwamfuta a nan ne duk ƙarfin sanin ayyukan suke. Aikin gidan waya shine dama abin da na fi shawa. Wani fanni ne mai faɗin gaske wanda idan ka tsaya kai nazari zaka iya kafa tsarin ka da kanka. Yanzu kuma sai mu nufi a garin Agadez inda satin da ya gabata matasa mawaka suka yi yawon buɗe kai a kan jigo kamar haka na waƙoƙin rap inda suka yi na wantsar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. Waɗanda suka shirya wannan yawon horon aisa su ne mawakin da ake ce ma 'yan Iman Kaya. Mai ɗaukar rahoton mu Anise Karim. Suna da yawa a nan Alliance Française da ke gadas a wannan rana ta biyu ga watan Fabrairu matasan da suka amsa kiran mawakan rap wato gambar zamani na Eman Kayan makasudin irin wannan tunani tare da Ibrahim Musa mai shirya. Matasa sake halayensu. A yau idan aka duba matasa sun rungumi waɗansu ɗabi'u da ba su da alaƙa da Nijar. Don haka ne muke son a samar da cuɗayya ta gari. Matasa su faɗakar da matasa saboda matasa koyaushe su ne al'umma masu rauni sosai. Wani sakon da ya samu karbuwa sosai daga 'yan kallo da suka je wannan wasa ta da kai. Mun karu sosai da abubuwan da wannan mawakan suka yi daga ciki har da sakon haɗin kai da suka isar muna. Yanda za mu zauna tare da kuma taimakon juna. Wannan haɗuwar ta fayyace muna ta yanda za mu karɓi mutum ko ma yaya yake. Abin nufi addininsa al'adarsa duka dai Wani ayari zai ci gaba da shiga unguwannin da'irar birnin Agadarsu domin ƙara da kan matasa kan wannan take da waɗannan matasan gambar zamani suka ɗauka. Yanzu kuma sai mu nufi a zandar inda matasa suka ba mu ra'ayoyinsu a kan sauraren rediyo. Hakanan dai suka ce mai ɗaukar rahoton mu Mustapha Mamman Sani wanda ya tunkare su a rana ta 13 ga watan Fabrairu. ranar da aka keɓe ma gidajen rediyo na duniya ga baki ɗaya. Wata hanyar watsa labaru mai mahimmanci a wannan lokaci har yanzu rediyo na kasancewa mai amfani ga matasa da suke so bisa wasu dalilai da dama. Sanu bai shafe mu ba kwarai saboda ba su ba mu labarai da suka shafi matasa da ayyuka na wasannin al'adu da wasannin motsa jiki da ayyuka kuma. Ta kawo ci gaba a cikin al'ummar nan musamman ma fannin labarai. Rediyo ai kamar wani 'yanci ne gare mu. Matasa kullum suna mayar da hankali a kan shirye-shiryen gidan radiyo musamman shirin matasa da wasannin motsa jiki da dai sauransu. Amma kuma rediyo na ci gaba da rike matsayinsa tare da shirye-shirye masu jan hankali da ke taimakawa ga ci gaban jama'a a cire wannan mai magana. Ana cewa ta hanyar samun labarai mutum ya zama ɗan ƙasa, akasin haka kuma ya zama wani iri. Kenan kun gani radiyo tana iya taimakawa wajen ci gaba da kuma cuɗaya zaman zamantakewa. Social encore. Har yanzu rediyo na da makoma mai haske yana da tasiri tare da janyo hankali duk da zuwan sabbin kafofin sadarwa na zamani kamar yanar gizo matasa na samun alfanu sosai. Sai kuma takaitaccen rahotonmu na yau, Aisa, da mi muka zo mai matasa. A cikin takaitaccen mu na yau za mu kawo muku kungiyar GCI wanda kungiya ce wadda ake kira da ɗakin matasa kungiya ce an kafa ta domin tallafa ma matasa a garin Maradi. Ko taya ita wannan kungiyar ke kamawa wajen ci gaban matasa? amsa cikin wannan rahoton na Muhammad Mamman. Bisa wata kyaukyar manufa na mayar da matasa a matsayin manyan gobe, cibiyar Lajen Chamber International da ke da wani reshen ta a Maradi na taimakawa wajen bunƙasa shugabancin matasa a cewar shugaban wannan ɗaki na Maradi, Muhammad Karamago Adamu Konate, GCE na kafa damammaki da dama ga matasa. Muna son mayar da matasa ne su kasance masu ƙwazo, su tashi tsaye da kansu ta hanyar buɗe musu hanyoyi ƙungiyoyi wajen ba su horo da tafiye-tafiye da ƙulla alaƙa. Muna horar da matasa su zama jagorori na gari. Madan Nadiratu ba ta yi watsi da shawarin da ta samu ba, ta yi amfani da wannan kwarewar domin kafa masana'antarta ta sadarwa da ake kira Horar com, kuma ita ce shugabar wani ɗakin kaci. GCI ta bani komi na samun horo na ci gaban mutum a shugabanci har a harkokin kasuwanci da ma ɗaukan magana a gaban jama'a. da kuma yawan lungunan harkoki da addakwai muna kulla amanta da mutane wanda ya bani damar samun cinikayya da kuma bunƙasar da kamfanina. Dakin Jan Shambar International bai tsaya nan ba ga horarwa dakin kuma na tura mambobinsa ƙara zuwa nesa wajen ƙirƙiro ayyukan jama'a. Buhari Dantani GCE maraɗi ya zayyana wasu ayyukan da aka gudanar a shekara ta 2019. Mun samu mun ba da jini, mun ba da horo sosai a daidaita 'yan kabu-kabu da masu telam da sauran mun ba su horo na ya ne za ka rinka da abin hawanka kuma za ka kare wannan fanon aka ce wannan na stop ne ko kuma wanga aka ce a na ka huce ne ka huce. Ga kunate shugaban jan Shambar suna son mai da maraɗi wata cibiyar tushe ta GCE da ma zama babban aikin matasan maraɗi domin kai ga cimma hangen su. Yanzu kuma sai mu shiga a fannin wasannin motsa jiki. A babban birnin ya mai ranar Alhamis 13 ga watan Fabrairu aka gabatar da wani horo zuwa ga alkalan wasan kokowar zamani ta Taekwondo a gidan wasa na akademi da Zar Marsiyo. An yi wannan horon ne domin kara musani sani akan sabbin dubarun wasan Taekwondo King wanda ake ce ma Pumsaye domin shirya su kamin gasar duniya ta Je Olympic ta shekara ta 2024. Yanzu kuma a fannin wasannin kwallon kafa dan wasan kwallon kafa na Togo mai suna Emmanuel Adebayor ya shiga a cikin ƙungiyar kwallon kafa na Olympia Association ta ƙasar Paraguay inda zai buga musu kwallon kafa a tsawon shekara ɗaya. Wannan ƙungiyar da ita ce ƙungiya ta goma inda zai buga musu kwallon kafa. Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na matasa. Na gode sauraron da kuka yi mun. Na gode gari fanta da kama muka gabatar da wannan shirin.